أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما مضى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 الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da warhaka mu da saduwa a wannan sabon masallaci na Anas bin Malik radiyallahu anhu a wannan yini mai albarka yini na farko na watan ramadan ta shekarar 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina wanda daidai da biyu ga watan hudu na shekarar 2022 ta miladiya kuma wannan maraice ne muke bude karatun tafsirin mu a wannan masallaci na Anas bin Malik wanda zai zama ci gaba ga karatun da tafsirin da muka ɗauko muka gabatar a masallaci abdullahi bin abbas a farko muna miƙa mu ga allah ta'ala da ya ja rayuwanmu zuwa ga wannan lokaci mai albarka mai alfarma na watan ramadan muna ma Allah ta'ala godiya bisa wannan ni'ima ko muna roƙon Allah ta'ala kamar da ya mana wannan ni'ima na isar da rayuwar mu zuwa ga wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ya mana muwafaka da ayyuka na alkhairi kamar yadda yake so muna roƙon Allah ya mana muwafaka da yin wannan azumin wannan wata muna roƙon Allah ya mana muwafaka da tsayuwar daren wannan wata muna roƙon Allah ya mana muwafaka da kyautatawa da ihsani a cikin wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka da yawaita karatun alkur'ani alkur'ani da ambatan Allah a cikin wannan wata muna roƙon Allah duk wani aiki na alkhairi muna roƙon sa mana muwafaka da aikata shi a cikin wannan wata sannan kuma muna roƙon Allah duk aikin da ya mana muwafaka da aikata shi muna roƙon Allah ya mana baiwa da karbar waɗannan ayyukan alamatiha muna roƙon Allah ya sai mana kurakuran mu muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan wata na Ramadan ya zama tubali da tuba zuwa gare shi wannan wata ya zo mana a daidai lokacin da muke fama fama da matsalar 'yan ta'adda a daidai lokacin da muke fama da matsalar 'yan garkuwa da mutane masu kashe mutane da kisa ba ji ba gani muna roƙon allah ta'ala kamar yadda allah ya tafiyar mana da corona allah ya tafiyar mana da matsalar waɗannan mutane allah ya magance mana su allah ya zaunar da mu lafiya allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya allah ya amintar da mu a gidajenmu allah ya amintar da mu a garuruwanmu allah ya amintar da mu a hanyoyinmu na tafiya allah ya amintar da mu a kasuwanninmu allah ya amintar da mu a mu Allah ya amintar da mu a ko'ina haka nan muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana talauci matsala na hauhawar farashi na kaya Allah ya kama da karshenta Allah ya tunkuɗo mana arziki Allah ya tabbatar mana da alkhairi duniya da lahira Wata ramadan ya zo wata mai alfarma kuma wata na alƙur'ani mai girma wata ne da Allah ya saukar da alƙur'ani a cikinsa to haka wata ne da ke da alaƙa mai ƙarfi da alƙur'ani mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna bita alƙur'ani shi da mala'ika jibril a wata a duk lokacin da wata ramadan yake wayo haka nan allah ya albarkaci kasanmu da yin karanta tafsiri a masallatai da wannan shi mana daga cikin karatun alƙur'ani a wannan wata za ka muna fatan allah ta'ala da alkhairi da ke cikin wannan wata allah ya ba mu rabu mai tsoka a cikinsa haka nan allah ya tunkuɗe mu da sharri allah ya kare mu daga dukkan fitano wasa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wannan aya da alaran ma ya karanto mana ita ce aya ta 29 a cikin ayoyin suratul qasas kuma dama a cikin suratul qasas muka tsaya shekarar da ta gabata tafsirin mu ya kare aya ta 29 to yau insha Allah farkon wata na Ramadan za mu dora daga aya ta ya karkare aya ta 28 yau za mu dora daga aya ta 29 Allah yana cewa cikin tafalan ma qada musal ajala وسار بأهله آلة من جانب طور ara. yayin da annabi Musa ya cika ajali lokaci kuma lokacin kamar da muke gani ya zo da ma'arifa da kuma wannan ma'arifa tana nuna ahad ma'ana wani alkawari da ya gabata kenan wannan magana an gina ta ne akan wata magana da ta gabata don haka akwai maganar ajali akwai maganar lokaci da ya gabata a bayanan da suka gabata wannan aya aya wanda Allah ya gina akan wancan bayani sai ya ce al'ajala ma'ana lokaci kaga lokaci ne sananne wancan lokaci shine abin da ya gabata a cikin wannan inda yake cewa inni uridu an unsi haka idan da tayyiha tayni ala an ajurani samaniya albaban waɗannan 'ya'ya mata guda biyu wanda wasu malamai ke cewa shi ne annabi shu'aibu saboda sun ji an ce madiyana walamma da ma a madiyana wajada alaihi ummatan minan ya nas yasqut walamma tawajjaha tilqa a madiyana saboda malamai wasu sun ji an ambaci sunan madiyan sai suka ɗauka ita ce waccan madiyana ta annabi shu'aibu inda Allah ke faɗi a gurare daban-daban a cikin alkur'ani na cewa wa ila madiyana a akhahum shu'aiba to amma zance mafi inganci shine cewa wancan annabi shu'aibu ba shi bane wannan domin ta annabi shaibu ya gabaci annabi musa alaihi salam to da haka wannan eh, la'alla ta zama garin shine garin madiyana ko wani gari ne daban shi ma ana ce masa madiyana amma dai abinda malamai suka tafi ga shi shine wannan bawan allah ba shi bane annabi shaibu wannan bawan allah ya ce da annabi musa ina son aura maka daya daga cikin iyana mata guda biyu waɗanda ka taimaka ma ka ta taimaka musu suka shayar da dabbobinsu kuma suka zo suka yaba min halaye iyayenka da ƙarfinka to ina so in aura maka ɗaya daga cikinsu amma sadakin shi ne ala an ta'ajura ne samaniya sadakin shi ne za ka min ijara za ka min ƙwadago na shekara takwas wannan ƙwadago shi ne na kiwo ya ce fa'in atmamta ashiran idan ka kammala suka kai goma to kaga ba matsala gare ka da haka abin da ke wajibi a kanka shine ya ta'aduna ne samaniya a hidan fa'in atmamta ashiran fa min indi wannan daga gare ka ne ba wajibi bane min babil ihsani in ka so yi ihsani ne makon tabbas ka cika ta su kai goma to kaga ka ta an kuma ka so ka tsaya akan daidai abin da aka yi matsaya akai aka ittifaki shine tabbas wannan shi ma fala ba sa sannan musa ya ce ala zalika baini wa bainaka wannan kenan shine tsakani na da kai na sadaki da ka ayyamal ajalai ne kabai kowanne a cikin waɗannan ajali kuma ga da al'ajal ya zo ayyamal ajalai ne kaga ajal ya gina akan cewa samaniya hijaj ko ko ashara kowannen su ajal ne yace kowanne daga cikin lokuta zamani biyun nan da ka ambata ko shekara takwas ko shekara goma duk wanda ne babu matsala a gare ne yace babu matsala a gare ya ce wallahu alama na ƙulu wace Allah shi ne wakili Allah shi ne abin shaida shi ne abin dogaro game da wannan alkawari da to nan magana ta tsaya nan magana ta tsaya sai Allah ya ce falamma qaza musal ajala abin ittisari ne alqur'ani kaga Allah bai ce da mu annabi Musa ya cika ta masa wannan alƙawari zuwa lokaci kaza ba ba fada ba sannan bai ce da mu bayan ya cika zuwa kaza sai annabi ya aura masa ba kuma da ya aura masa sai aka yi lokaci kaza sannan aka taso duk waɗannan Allah bai faɗa ba saboda iktisari na alƙur'ani sai Allah ya tafi cewa falamma qada Musa al-ajala yayin da annabi Musa ya cika ta wannan lokaci da suka yi alƙawari kaga lokacin ɗayan biyu kuma ya ce kowanne ne a cikin ɗayan biyan babu matsala a gare ni fala udwa na alayya yace ya yarda sai Allah ya ce ya cika kun ga Allah bai gaya mana ma wanne ne a cikin biyan annabi Musa ya cika ba shin annabi Musa ya cika takwas ɗin wanda shine wajibi ko ko goma ya cika kaga alkurani bai faɗa ba amma gurin fassara abdullahi dan abbas turjaman القران رضي anhu عنه yace يتي annabi musa موسى cika shine awfal ajalai lokacin da ya cika shine goma ma'ana nan musa shekaru goma ne cika kakaf kafin ya fita da iyalinsa kuma wannan ya nuna kyautatawa na annabi wannan shi abin da aka samu wasu an rawato daga mujahid bin jabir yana cewa annabi musa ya cika ta goma kuma ya ƙara wasu goma kaga sun zama ashirin kenan kamana daga mujahid aka rawaito ibnu kasir ya ce lam arahu li ghairi ban ga wannan bayani ga wani mujahid ba shi kadai ya kawo wannan bayani to da ka bayanin da yafi inganci shine bayanin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ga matsayin sa a gurin tafsiri sannan kuma ga maganar sa ita ke da alaka da abin da yazo a cikin aya domin abin da aka ambata ko dai samaniya ko ko ashara sannan ya ce ya kawo aufahuma kaga kenan ashara to wannan shine ba da Musa alaihi salam ya cika wannan sai ya sha'awar ya je ya ga iyalansa da danginsa a can garin mitra inda ya baro kamar da abdullahi dan ah, ibnu kasir ya faɗa yace yayi shaukin ya ji gida sai ya dauki iyalansa domin ya tafi da su a koye saboda ya san halin da ya baro can garin idan ba kuma sai ba a can ya baro garin bayan ya kashe wani baki ya bigi wani baki sai Allah ya kawo ajali tana faɗa da ba misra da ba yahudi da ya bige shi ba sai ya mutu yanar musa alaihi salam ya ce shi ke zalamtu nafsi fa bikirli fa ghafara la inna huwa al-ghafurur rahim ya tarabbi lima an ma'an an amta alayya fallan akuna zahiran lil mujrimin ana nan sai sake cin karo da wani ba isra'ila yana faɗa da wani mutumin mutumin fir'auna sai ko isra'ila ya sake neman annabi musa ya taimake shi kamar da ya taimake shi kuma wannan nafsin shi wannan mutumin da aka yi faɗa da shi jiya wanda nan musa garin taimakonsa ya nauci wannan bari kitse a kitse ya mutu sai gashi kuma yana faɗa da wani bage ɗan sai nan musa ce da shi inna ka lagawiyin mu kai mutum ne ɓatacce mutum ne fitilanne bayyananne sai annabi Musa ya zo ya taimake shi ya ne ga Musa ya zo ya taimake shi kamar da ruwaya ta nuna sai shi da kansa yace annabi Musa a turi da anta sola ni kuma ka talta na bi kan kenan ni ma kana so ka kashe ni kamar da kashe wata rai jiya kaga shi ba kibran shi ya san an yi haka kuma shi tsorata yayi da ya ga annabi Musa ya ga ya masa magana da ba irin sa ya ga masa ba jiya kuma ya ga annabi Musa ya taso kuma ya ga annabi Musa taso wani jiya da ya ji ba ya bugu daya sai kai shi lahira sai ga gashi annabi Musa ya tawo sai zafi yanzu wannan karan da shi annabi Musa zai tunda ya ce inda kala innaka lagawiyyun mubin da haka sai tsorata yace ni ma kana so ka kashe ni kamar da ka kashe wani jiya to faɗin haka sai shi ba Isra'ila sai ya ji labu ya fahimci cewa ashe mutumin nan da aka kashe jiya ake ta tababan waye kashe shi ba a gano ba a ce annabi Musa da haka shi yanzu ya samu hujja ko da aka yi kisan mutanen fir'auna sun je sun da fir'auna ga isra'iliyawa sun kashe musu mutane mutum da aka yi ba su dama su daukansa yake da su su tafi su nemo wanda ya kisa sai a daukansa a kashi suka tafi suna ta bincike suka kasa ganowa sai ga cikin sauki wannan bai isra'iliya gano wanda ya kisa sai tafiye ce da su aini na gano wanda ya kisa waye kisa ya ce ba kowa ba ne banda musa ta fita kuka kafin musa shi ya kisa ɗaya dalilin ka ce kun ji kun ji abin da na ji da kuɗi na faɗa ya haɗa mu da ba isra'ile muna faɗa yadda annan musa ya taimaka mushi sai annan musa ya furta wannan magana da haka furta wannan magana ita kanta alama ce ta cewa akwai abin da ya gudana kafin wannan lokaci sannan kuma ga uwa uba magana da shi wannan ba isra'ila ya furta ya ce da annabi musa a turidu an taɓa ne kama ka talta nafsan bi daga suka tabbatar lallai annabi musa shi yake sana za ka suka kai shawara suka yanke cewa a je a kama annabi musa a tashe shi firawuna ya indozin din wannan magana da ka san samu hujja sun samu kiko da karfi daga firawuna ya ba su goyon baya da ba ka annabi musa za su tashi neman annabi musa sai allah ya turo masa wannan bawan allah allah ya ce wa ja'a rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka min an-nas lalle fa hamshakan gari manyan gari kusoshin gari su ne almala suna can suna mitin akan ka domin su halaka ka da aka nasiha ta gare ka kai gaggawan barin gari fa khairu minha khaiban nan take annabi Musa ya fita a ke barin gari to wannan shi ne yanayin da annabi Musa ya fita daga wannan gari da Misra to gashi yanzu zai dawo gari saboda yana da shauki zuwa ga iyalansa yana da shauki zuwa ga yan uwansa yana da shauki ya zo ya ga halin da yan uwansa ke ciki a wannan gari sai ya taso ta kashar kamar da malaman fasara ke cewa ya zo ya nufin ya shiga wannan gari a koye yana cikin tafiya Allah ya ce anasa min janibi tsuri naran naran ita ce mafulun bi anasa bi ma'ana ya hanga ya tsinkaya daga gefen dutsen da ake kiran shi a tsoro a tsoro suna ne na dutse na musamman ba ko na dutse yake cewa a tsoro ba sai hangi wuta a gefen wannan dutse da ake kira nuwa qala li ahlihim kusu sai ta da iyalinsa ku zauna a nan inni qanatu tunara lalle na hango wata wuta na tsinkayo wata wuta ku zauna a nan la'alli cikin minha bi da fatan in zo muku da labari a gurin wannan wuta in samu labari malaman fasara suka ce labarin hanya sanan suka ce kenan tafiyar da yake ya bace mu hanya kamar da ya zuwa wata aya aw ajidu ala nari huda kaga huda shine shari'a baka neman shari'a sai ka bace to da ya bace ma hanya ya rasa ina ne hanyar da zai bi to da sai yace la alla in ya zo gurin nan zai samu shari'a kaga cewa la alla atiku min habi khabarin kana sai ka cewa annabi Musa ya bace ma hanyar da ya kamata ya bi Eh, au jazwatin minan na'i ko zo muku da wani garwashi na wuta malam fasara sun ce jazwa ko jizwa ibn jarir ya ce fadanta jizwa shi yafi yawa shi yafi shahara kuma shi ne kira'ar da yawa daga cikin ƙura hatin na karanta ta jazuwa da fata shi kuma hamza juzuwa da haka karanta ta jizuwa shi ya fi yawa amma dukkan su harshe ne na larabci cewa wani bangare ne na makamashin wuta mai kauri wanda ke ɗauke da wuta haka wasu malamai suka ce kamar gini da dabari wasu kuma kamar imam al-baizawi ya ce sawa'un yana da wuta ko bai da wuta sunan shi bai zuwa to da ka muhallin shahidi wani makamashi ko wani garwashi na wuta yace da fatan zan zo muku da shi la'allakum tasqaluna da fatan ku ji dide a gaba jin jini sai a lokacin sanyi sai za su ce lokacin da ya fita lokaci ne mai tsananin sanyi da kenan ya fita a cikin lokaci mai tsananin sanyi ga tsananin duhu sannan kuma ya bace ba hanya yana cikin wannan yanayi da ya hango wuta sai ya ce to ku tsaya a gurin wannan wuta zan je in biyo muku labari ya labari ina hanyar mu kan hanya muke ko ba hanya muke ba daya sannan kuma yadda muka shiga ta ake cikin sanyi zan ɗo salo wuta idan na zo za mu samu wuta da za mu je ɗaya to wannan shi ne abin da musa ya gaya mai iyalansa su jira shana da ya tafi gurin wutar mai ya faru shi ne abin da ke gaba فلما أزاها shine na da ba lam yusamma fa'ilu ba ce ga wanda ya kira shi ba nudiya aka kira shi amma can ƙarshe bayani ya nuna cewa ga wanda ya kira shi da Allah aka kira shi nudiya an eh, nudiya min shafi'il wadil ayman daga gaba shine shatsi shatsi ilwadi gabar kwari ko kwararo ko dankara jike wannan gaba aka kira shi al'aimani ta dama ma'ana wacce ke dama da shi annabi Musa saboda gaba da inda kake kai daman ka kake la'akari ne haka daidai inda yake daman annabi Musa ta wannan kwararo gabar wannan kwararo fil buqatil mubarak a wani fitiri ne albarka albarka mina shajara a gurin wani itaciya wasu malamai sun ce a shajara shi ne na shafi. saboda shajara din tana wannan shafi ilwadil aiman da haka shi wannan bangaren wannan gabar ta dama da annabi musa a nan wannan itaciya take to a jikin wannan itaciya allah ya kira annabi musa an ya musa wannan an ta suke kiranta mufassira cewa da cewa ya musa tana zuwa idan an ambaci lafazi da ke bada ma'anar kira amma ba lafazin kala ya kulu ba kamar nan kun ga nudiya nudiya kira ne amma ba ce kala ba da cewa aka yi sa'adallahu ba cewa kala an ya musa sai da ce sa'adallahu ya musa amma an ce nudiya ko na dahu an ya musa kamar wa na dainahu an ya ibrahim kaga na dainahu an nan take zuwa amma an da kala ne kala lahu ya musa ko kala lahu ya ibrahim to Allah ya ce an ya musa wannan shine abin da Allah ya kira shi da shiga kiran da aka yi masa aka ce ya musa inni anallahu rabbul alamin lalle ni mai kiran nan naka in ji allah ni ne allah ubangijin tare kai haka kinan nudiya allah ne ya kira Allah ne kira annabi Musa haka Allah yana kira yana kiran waɗanda ya so kira daga cikin bayansa. sannan kuma Allah ta'ala magana siffa ce daga cikin siffarsa Allah yana magana magana wacce ta dace da shi maganar Allah ba ta yi kama da maganar bayansa ba saboda Allah laita kan kiri shai Allah babu abin da ya kama da shi la a zatinsa wala a siffarsa babu wata siffa da ta kama da siffar Allah wala a aikinsa babu wani aiki da ya kama da aikin Allah haka nan wala a maganar Allah babu wata magana da ta kama da maganar Allah to da haka Allah yana magana magana da ta dace da shi ke kira annabi Musa anan kungiyar Mu'tazilawa suka bace suka ce Allah zai magana kuma shi Allah ya ce wa nadainahu an ya Musa ka gani inda yake tuwa wa nudiya min shadi alwadi alayman almubarak ah, mubarakah minar min almuqf almuqat minar min alshajarati an ya Musa wannan shine kirki kuma da yake ya ce inni ana Allahu rabbul alam kaga ba da za su yi da wannan sai suka ce a'a ba Allah bane Allah ne ya sa ita ita ce yayi magana a madadin Allah ya ce Allah ne ya kira kama ga ita ce ne magana ba ita da yake da hurumin ya ce inni ana Allahu rabbul alamin kaga babu ita da yake da wannan hurumi babu ita da zai iya bude baki ya ce inni ana Allahu rabbul alamin kaga inda ita ce zai ya ce innahu huwallahu gane ko inna rabbaka Allahu yunadika amma zai cewa inni har ya fito da inni to nan ba kowa take ba sai ga Allah Allah ya ce wa kallama Allahu Musa taklima Allah ya yi wa annabi Musa magana magana to za ka ga magana sun fashe ta Allah kuma yayi ta ga annabi Musa yace da shi inni ana Allahu rabbul alamin sai Allah ya ce nuna masa abin da zai gamsar da shi ya gamsu cewa lalle Allah nan da ya kira shi ke da iko sai ya ce wa an

kuma Allah ne maka umarni da ka jefa sandan nan da take hannunka a suratul taha Allah ya tambaye shi me ke hannunka da ya bayani yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa me ce ce wannan abin da ke daman ka ya Adamu qala hiya ataya yace sanda ta ce tawakkau alaiha wa ahussu biha ala ghadan ina jingina ita kuma ina karkado wa dabbobi na abinci daga itace kala alqiha ya musa bayan shi da kansa ya ikirarin cewa sanda ce me ce ce a hannunka yace sanda sai Allah ya ce to je fata kaga nan sai ba kawo bayanin ikrari ba saboda alqur'ani sashi na fassara sashi kuma wani bayani na kammala wani bayani to da ka tunda an yi bayanin can bayanin nan a can a nan sai ba bukaci a kawo shi ba Allah ya ce da shi je fasantaka da ya jefa falamma ra'aha ta hatazzu yayin da ya jefa ta kamar da faɗa wata fa idza hayyatun kalla fa alqaha wannan idza ita take kiranta idza alfujaiya ita ce abin da ya faru kwatsam ma'ana yana jefa ta jefa da wuya sai ta rikida sai ta zama cijiya to wannan shine sai Allah ya ce falamma ra'aha kaga bayan ya jefa ta kuma daga jefa ta nan take ta zama cibiya kamar yadda yazo a wata aya ya ganta ga ta sandar ce da ya jefa ita ce amma ga ta tare da yanzu ta hatazzu tana motsi tana juyawa tana kaɗawa ka annaha jannun kai ka ce wata macijiya ce kike kira jannun sun ce jannun suna ne na macijiya wata take ga girman jiki sannan kuma ga hanzari da zafin nama haka galibi abin da ya haɗa girman jiki ba ka samun shi da zafin nama duk abin da za ka same shi da hanzari da zafin nama to za ka samu bai da ba bai da girman jiki kama ita wannan dabba ta haɗa abu biyu ta haɗa girman jiki kuma ta haɗa sauri da hanzari da zafin nama da nan da nan ta yi abu kaga wannan abubuwa ne guda biyu masu ban tsoro musamman ga dabba ko musamman ga maciji kaga girman maciji ko da bai da hanzari inda yana da girman jiki girman nan yana da ban tsoro ballantana kuma a sannan haka nan a ce maciji yana da hanzari ko da bai da girma yana da hanzari nan da nan ya zo ya kawo maka hari nan da nan ya iso inda kake kaga wannan shi ma akwai abin ban tsoro a ciki to wannan Allah ya hada masa abu biyu ga girman jiki kuma ga hanzari yayin da ya ga haka walla mudbiran sai ya zuya yana mai ba da baya mudbiran hali ne yake ta akifin walla duk ma'anar su guda ya juya mai ba da baya ma'ana ya juya a tsawace kamar da ya ce la ta a wata aya da kamar za mu zo magani." kuma ke na, kenan Musa ya ji tsoro annabi Musa ya ji tsoron maciji a ce da mutum ya ji tsoron abin da zai cutar da shi ba laifi ne addini wannan tsoro ne na ɗabi'a tsoro na ɗabi'a ta ɗan adam duk abin da ke maka barazana ga rayuwa to kana da tsoro gare wannan tsoron idan ka yi shi ba a cewa ka yi abin da ba daidai ba ko ka saba wa shari'a a wannan tsoro ne na ɗabi'a ta ɗan adam Allah ya ce walam yau aqib bai juya ba al'aqib shi ne diga gidi ma'ana bai dawo da diga digansa ba ma'ana bai waigo ba bai dawo ba da ya juya ya fuskanta inda ya fuskanta ya tafi sai da Allah ya ce da shi ya Musa aqbil ya ce ya Musa fuskanto dawo wala takhaf kada ka ji tsoro innaka min al-aminin kana daga cikin amintattu kun ga shi wannan ya nuna mana ba wanda ke ba da aminci da Allah da Allah ya ce da shi kana daga cikin amintattu kaga kenan da ba a ce duk wani mai aminci Allah ne ke amintar da shi da haka Allah ya amintar da kai ba za ta cutar da kai ba da hawo a wata da yace la takhaf inni la yakhafu ladayya al-mursaluna lalle ni manzanni ba sa tsoro a wuri na to za ka dawo kar ka ji tsoro Ya Allah ce to ba abin da za ka yi ce usluk yadaka fi jaybika ka shigar da hannunka fi jaybika shine tsabar riga inda kai ke fita nan shi ake kira jay da ka shigar da hannunka cikin tsabar ka inda kai ke fitowa idan kai haka ta furuju a amin gairi tuwacin za ta fita fara kamar wata farakal za ta fita kuma farin min su in ba fari na cuta ko na muni ba akwai fari na cuta ko na muni kamar farin zabaya alazaba ya fari ne to amma wannan farin kaga fari ne na cuta fari ne ba na sha'awa ba ba a ganin sha'awa fari ka yi sha'awa ba ka ganin zabaya da fari ka yi sha'awa cewa kai ma ka samu fari irin na zabaya kaga fari ne amma ba na fari ne da muni Allah ce to hannunka in ka sanya ta a cikin aljubar na tsagon rigar ka fitar da ita to za ta fito a fara kal min gairi soyi hannu ne gashi kalan kansa kalan jikinka kalan halinka kama kana tashi a nan kana fadace hikima ta Allah Allah zai sauya do zai sauya maka shi domin cewa lalle Allah da ke maka magana shine wanda ke da iko ga komai da komai kuma shine wanda babu abin da ke gagara yace takhruj bayda min ghayr su ilai ilayka janahaka min ar-rahbi sannan ka tattaro shi da uzumin jana haka hannayenka saboda su ne kagan tsuntsu da hannu yake tashi su ne fuka-fukansa to kai ma an za ka samu fifike to ka su ne ka Allah ce to ka tattaro hannayenka eh, uzmum ilai ka tattaro zuwa hannayen ka hannayenka ma'ana ka tara hannunka zuwa jikin ka haka maimakon da kana tare macijiya da su kamar yadda malamin ka kathir ya ce yace da hannun kana ka shimfiɗa su domin koda macijiyar za ta taso maka farkon abin da za ka fara tare ta da shi shine hannunka wannan hannun ku tabbatar tare maki biya da shi da wata ke zuwa jikinka minar rahabi ai da sababin rahabi haka nan malamai suka fassara min dinnan wasu fassara min da cewa min ce sababiyya ma'ana ka dawo da shi saboda wannan tsoro da kake ji ma'ana kauce ma tsoron shine ka dawo da hannunka ila aika zuwa gare ka to idan kai haka sai dole tsoron ya dauke wasu malamai suka ce daga nan ne ba aka samu idan mutum ya ji gaba sai ya rike zuciyarsa a ga hannun ka nan da wani abu ya kaji wani labari ko wani abu ya daga maka hankali sai ka sa hannu a kirji to wannan shine daga nan aka da zawo wazmum yadaka ila janahika wazmum ilayka janahaka sai Allah ya ce fa ka waɗannan abubuwa guda biyu banda saka hannu sai saka hannu domin ka fantaro da kanka tsoro ne da fargaba amma abu guda biyu da aka maka shine wazmum ilayka janahaka lina a wancan na farko jefa sanda ka jefa sanda sai ta zama cibiya kaga aya aya na biyu usluka da ka fi jarbika ka sanya hannunka a tsagon shigarka za ka fitar da shi yana fari al kuma farin ba tare da ba na cuta ba wannan wannan ita ce aya ta biyu Allah ya ce to fa zalika waɗannan abubuwa guda biyu burhanani hujjoji ne guda biyu shine hujja kamar da Allah wasu da ya mana cewa kul hatu burhanakum in kuntum waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya baka su sune makamanka ila fir'auna wa mala'i zuwa ga fir'auna da tawaga wanda yanzu aka dawo aiki annan musa ya fita daga misira ne saboda fir'auna da mutanen da ta suka shi yanzu ya dawo da nufin ya zo garin sa a ɓoye kada ma su san ya zo don kar su halaka shi sai ga shi yanzu Allah ya aza masa nauyi ya ce ba ma ka shiga garin ba ka tafi zuwa ga fir'aunan direct ka ce da shi ni na aiko ka in yace ina hujjarka da su nan guda biyu na baka su ne hujjojinka kuma su ne makamanka ka tafi ka fuskanci fir'auna da su yace innahum kanu qauman fasikin lalle sun kasance mutane ne fasikai fasiki ismul fa'il na fasaka yafsuku fasaka shine bijirewa duk abin da ya bijire ya zama fasikanci sai sa fasikanci yake zuwa mataki mataki ana kiran sabon Allah fasikanci ana kiran kafirci fasikanci ana kiran shirka fasikanci duk wani sabo da aka yi wa Allah sunansa fasikanci iyaka fasikancin mataki mataki yace to tafi da waɗannan ayoyi zuwa ga fir'aun mutanen mutanensa lalle sun kasance cikin mutane ba ta gai to ga asar da ya baya yaqtulu minhum nafsan akhafu an yaqtulun kun ga sanin Musa yace ya ubangiji fargabata ita ce na kashe musu rai kuma suna nema na da wannan kisa da nayi musu domin ni ma su halaka ni to da ka ba akhafu an yaqtulun ina tsoron da sun ganni ba sun saba da suke nema ba nema na suke sai ga na kawo kaina yace to wannan sai kenan abu na biyu wa akhi harun huwa afsahu minni lisanan ɗan uwana haruna ya fi ni fasaha harshe abin da ya fi fasaha harshe saboda lokacin da musa yake yaro bisa ga kisa da ta matar wani lokaci ya ja gemun fir'auna ta inda sai da hankalinsa ya tashi ga wannan ja da yawa gemun ya da ita ya da matarsa lalle wannan yaro ba yaro ba ne kuma lalle wannan abokin gaba na ne kuma tana yiwuwa ma ya zama da shi da wannan da ake min gargadin cewa shi zai halaka domin wannan yanda ya ja min gemu ya daga min hankali ban tsammanin a karamin yaro ne ta ce a'a yaro ne za a yi ka duba ka gani mu da ce shi san mai zama ya kace da ya matsa shi ne ta ce to gwada shi ka gani ka gwada shi da garwashin wuta da dabino kaga in ya zabi dabino to kana iya cewa yana da wayo amma ya zabi garwashin ka tabbata yaro ne shine aka ajiye masa garwashin wuta da ɓantaran dabino yana zuwa sai ya tsinci garwashin wuta ya jefa ba wannan garwashi shi ya taba masa harshe sai sa yana igina a magana in yana magana zai iya fahimtar da mutane su fahimci abin da yake faɗa cikin gaggawa yace amma ɗan uwansa annabi harun shi ya fi sa iya bayani aka duk bayanin da yake so a yi in ya gaya ma annabi harun annabi haruna zai isar musu kuma su fahimci me ake so a ciki ya ce fa arsilhu ma'i rid'an rid'an shine mai tallafa mu mai taimaka mu shine rid'an yusaddiquni yana gaskata ni idan na faɗi magana zai tabbatar lallai haka ne abin da na faɗa zai ƙara karfafa mun gwiwa in faɗi magana ko da ƙaryata ni to akalla ina da wanda zai gaskata ni a kafa an ya yace tsoro nake su ƙaryata ni saboda labarin da nake faɗa ba su gama fahimtarsa ba su ta ne amma idan annabi haruna na nan kaga zai kama mun kuma zai musu bayani duk abin da nake so ita gare su na bayani ne sai Allah ya ce قال فنشد فأتبعكما الغالبون Vamos a

قال سنشد عضدك قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما الله يتزام كرفف دم سنك لدم قوانك أقولنا أنسى واني لو أنه الدعاء a wata Allah ya ce kala kad uti ta su'laka ya Musa ya ce waje alli waziran min ahli haruna akhi usbud bihi azri wa ashriku amri kai tabi nusabbihaka katiran wa ka nadhkuraka katira innaka kunta bina basira sai Allah ya ce kad uti ta su'laka ya Musa Allah ya ce duk abin da ka roka an ba wanda ya nuna matsayi na annabi Musa alaihi salam a wurin Allah don ba matsayi bane ka roki Allah abu nan take kuma Allah ya ce ya baka Allah ya ce ya bashi ya aike da dan uwansa kamar da yace wa wahabna lahu kahu haruna wa Nabiya. muka bashi dan uwansa annabi haruna ya zama shi ma annabi saboda rokawa da annabi Musa yi. Allah ce za mu karfafa matsanka da ɗan uwanka wa na ja'alu lakuma sultanan za mu sanya muku iko da ƙarfi da hujja duk waɗannan za mu baku za mu baku hujja wacce yake fala ya idai kuma bi aya ayatina ba sa iya kaiwa gare ku da ayoyinmu wasu malamai sun kaddara bi ayatina yana da alaka da makabla ku cewa fala yasiluna ilaykum bi ayatina ba sa iya kaiwa gare ku Da ayoyinmu saboda ayoyin da za mu ba ku to ba ta iya cutar da ku saboda isarwar da za ku ayoyinmu to ba za mu ba su cutar da ku ba wasu wasu ka haɗa ayati na da abin da ke gaba bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalib ku da waɗanda suka bi ku kuke da galaba tare da ayoyinmu idan ku rike ayoyinmu to kuke da galaba akwai ma wani daga cikin malaman tafsir da ya kaddara cewa wasu malaman nahawu sun kaddara cewa bi na rantsuwa ce Allah ya ce bi ayatina antuma man tabaakum al-ghalibun nan zai da ayoyin da ku da waɗanda suka bi ku suke da galaba to wannan shine duk waɗanda suka bi Allah suke da galaba Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalib daga galaba tana ga duk waɗanda suke bi Allah duk waɗanda suka bi tafarkin Allah waɗanda suke biyayya ga Allah to suke da Koda an matse su koda sun wahala koda an girgiza su to a ƙarshen al'amari su ke da galaba to da Allah ce da musa ka ji tsoron komai ku tafi zuwa ga fir'auna ku je ku tsaya ku masa bayani ku gaya masa cewa innahu daga yayi shishige da yace shine ubangiji gaba daya akwai ubangiji wanda ya halice shi zai masa kaza kuma sai ya kawo ku kawo idan ya kawo su ku kawo ayoyi za mu ta ba ku ayoyinmu wanda har sai kun murkushe shi wanda ba zai iya da su ba yasa ita kawo a kala ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntun muqin Kala liman wa ala tastami'u qala rabbukum kuma rabbu kala ina da qala kuma rasulakum wasu ursila da kuma majnun Kala rabbul mashriq wal maghrib wa kuma in kuntun taqilun da duk dai in dai zai kawo hujja ta hankali wannan musa sai ya kawo masa hujja da za ta murkusa wannan hujja hatta kai ga inda aka tike shi ciki yace la in ittakhadta ilahan ghairi la ja'alannaka min al-muslimin in har ka kuskura har ya riga kai da yin kake idan bai da wata hujja to da haka wannan shine Allah ce zai ba su sultan hujjoji wala ita kuma bi an tuma wa man ba a kuma falamma falamma Allah ya ce falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinati yayin da Musa zo musu da ayoyin mu bayyanannu kun ga anan sai aka ambaci Annabi Musa shi kadai ba tare da hada da Haruna ba an gane sannan halin Allah ya ce da shi izab anta wa akuka bi ayati saboda annabi musa ne jigon wannan tabo annabi haruna shi ne taimaka masa ne to da Allah ya yanda annabi musa ya zo musu da waɗannan ayoyi na mabayyana annabi musa shi ke jefa sanda kuma annabi haruna bai jefa sallah annabi haruna annabi ne tare da annabi musa yana karfa annabi musa amma matsayinsa ba ɗaya ba ne ayoyin ga annabi musa suke shi ke jefa sanda ta zama cibiya shi ke sanya hannunsa ya fitar da shi ya zama fari kal duk wanda da annabi musa shi kadai banda annabi haruna qalu ma hadha illa sihrun muftara suka ce wannan ba komai bane face sihiri da aka tsaga ya ka sihiri ne kuka kago ba wai aya bace ba wai hujja bace da gurin ubangiji harkar bace da yan harkar hannu da kuke sa mai fito fare kal shi ma shige ne wa ma ina bi hadha fi aba'ina al-awwal kuma ga iyayen mu na farko ba mu taba jin wannan ba ba mu taba jin sun ce akwai wani Allah baya ba ta kauna ba wannan ne maganar Sai ya ce ma alimtu lakum ilahi na ghairi ban san muku wani abun bauta ba in ba ne ba da haka yace ta haka cewa akwai abun bauta wanda ya halicci kowa da kowa wanda shi ke sama da kowa da komai yace to ba mu ji wannan ba ga iyayenmu da ubanni manzanninmu da suka gabace wa qala musa wa qala musa rabbi a'lamu biman musa قال موسى ربي أعلم لمن جاء بالهدى من عنده ومن تقول له عاقبة الدعوة yace ubangiji ka shine mafi sani ga wanda ya zo da shiriya daga wurin wurinsa domin shiriya ba ta zuwa daga wurin kowa sai da wurin Allah haka nan wa man takunu lahu aqibatu dar kuma ubangiji na shi ya san wane ne karshe mai kyau zai kasance gari an yi mutum da karshen gida ba na karshen karshe mai kyau da cin nasara shine ake nufi da ake mutum da da ka ubangiji na ya san waye zai samu karshe mai kyau waye zai ci nasara tsakanina da kai waye ya zo da shari'a daga gurin Allah kuma yanda al'amari yake shine innahu wannan lamiri na hushi suke kira lamirin da lamiri ne zai komawa ga wani abu da ya gabace shi galibi lamiri ya koma ga wani abu da ya gabace shi an gane ya a zaidun innahu mutahidu kaga innahu yana komawa ga zaidu to amma irin wannan hu bai komawa ga komai shi ta kawai innahu ai inna sha'ana wal amra yanda amri yake yanda sha'ani yake shine la yuflihu zalimun dukkan azzalimai to ba sa samun rabo ba sa samun dacewa ko da sun ga sun ci nasara ko da sun ga sun samu abin da suke nema yanzu sun zalunci mutane sun tattara abubuwa amma karshen al'amari shine ba sa samun falahi ba sa cin nasara ba sa cin gajiyar wannan abin sannan kuma ukubar da za ta auku game da saba ma wannan ita kuma ta fi muni game da daɗin da suka samu to da ma'ana duk yana masa izina ne cewa ba in ba tare kake da Allah ba to ka san cewa mutum al'amarinka ba za ta kai ko ina ba ba na haka nan in ka zamanto cikin masu bujire ma Allah to ba kana cikin azzalimai kuma ka sani matukar kana cikin azzalimai ba kai ba ba kai ba nasara a rayuwa ba kai ba kai ba kai ba karshe mai kyau a rayuwa ko da kana ganin yanzu ga ka kana da iko kana da ƙarfi kana da menene kamar yadda wanda cikin mutanen sa ya masa bayani yace ya qaumi lakumul mulku al-yawma zahirina fil ard man yansuruna min ba'thi in ja'ana to za kenan wannan wa'azi ne annan musa ya masa ko da kana ganin fa kana da karfi an fa ba tare da allah kake ba to wannan karfin zai zame maka bala'i kuma allah zai halakar da kare to za ka wannan nasiha ce masa a fakaice kuma nasiha ce masa cikin hikima kuma nasiha ce masa ba cikin kozartawa ba ya masa nasiha cikin hikima amma ga an san da ya bayar وقال فرعون يا أيها الملأ domin sun yi guda sun da fara ce wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin bayan fir'auna ya game da wata hujja da hujjarsa ta kare har yace ma annabi Musa ya fahimci cewa aikinsa na bokanci ne da ka fala na yannaka bi sihrin mithlihi faj'al bainana wa bainaka maw'idan la nukhlifu nahnu wala anta makana suwa za mu sanya maka lokaci da za mu tara maka bokaye firauni sa aka tara masa bokaye a dukkan kasar duk inda aka san da wani boka tsabibi sai da aka tafi aka zo domin a kara bukatar sa ne ya ga ya ci galaba ga nan Musa mutane su yadda su ci gaba da bashi wannan matsayin cewa shine Allah sai ga shi Allah shi ke tsara al'amura sai ga wannan abin da ya tsara sai abin ya koma kansa sai hakan ya zama to nasara babba ga annabi Musa sai da aka tara bokayen gaba daya kowanne ya jefa suka ce da annabi Musa ko dai ka jefa ko mu jefa ko ka fara jefa ko mu fara ce ku fara kowannen sai ya tafi ya tsaga aka ce annabi Musa da mai zo da shi aka ce sanda ta yake jefa da zabaci suka ce wannan bai sauki su ma kowannen sai ya tafi ya zo da sanda wacce zai jefa da zabaci biya suka zo suka ce kai za ka fara ko mu za mu fara nan musa ce ku fara sai suka fara jajjefawa ɗan jira daga gana to ai ba a ji a na mutane na da yawa ba a ji kawai magana ba zai ji da za a guda ta haka to shi kai to labarai shi ne kawai a kashe a wannan janareto da Thank hmm? da haka da fir'auna ya ga haka bayan ya tattaro bokaye suka jefa na musa ya ce ku jefa suka jefa ya jefa tashi sai ga macijiyar annabi sandar annabi musa ita ɗaya maciji guda ya dinga bi yana haɗe waɗannan macizai wanda wata ruwaya ta ce sun kai dubbanni wata ce sun kai ɗaruruwa na macizai duka ta haɗe bayan ta haɗe su kuma ya riƙe ta ta zama sanda nan take su waɗannan bokaye suka gamsu suka yadda cewa wannan ba aikin kowa ba ne da Allah suka yi imani da annabi Musa Fir'auna ya musu barazana cewa zai halaka su suka ce ai ba su da matsala la zai ba wata damuwa duk abin da za ka yi kai su dai babban daɗinsu shine sun ga shari'a kuma sun bi ta ba fir'auna bayan ya wannan kaga yanzu mutane sun ga abin da kuma sai da ya tara mutane ya ce yawma yawma zinati wa an yuhshara an-nasu duha a tara mutane da hantsi duk su taru ga yinin yinin biki ne nasu sanan kuma an gayyato mutane an ce su zo su gani abin da zai faru mutane sun yi gangan an cika akan a tozarta annabi Musa sai zamana Allah ya tozarta Fir'auna gaban duk mutanen da ta taru haka ne ya samu matsala to shine da ya sake komawa ga wannan yace ai ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ya ku jama'a waɗannan kusoshi na mulkin sa makusantansa ban san kuna da wani abun bauta ban ba ni ba haka ne abin da na sani babu wani abin bauta abin bautan da annabi Musa yake gaya muku bauta masa shi kadai shi bai da shi ba haka fa auqid li ya hamanu ala tsini fa kunna mun auqada shi ne wa na kunna wuta ala a akan yunku na kasa kaga yana aka tashi dafa bulo irin tubali na laka kaga kunna wuta ake a dafa shi yace to ka kunna mun wuta akan yunku ma'ana ka dafa bulo na tubali ya dahu domin ka gina min bene waj'al alli sarhan ka sanya min bene wanda yake bene ya yi tsawo sosai ibnu kasir yace shine benin da ba taba ganin irinsa ba a duniya wallahu alam yana iya wa yana nufin lokutan da suka gabata wanda irin wannan lokaci ko sai wannan lokaci da a ci wurin gire wala Allah ya zama da ko har da wannan lokacin ma ba a taba ganin irin sa ba gurin tsawo wannan duka abu ne Allahu alam Allah shi ke sani dan haka dai Annabi Ibn Kathir ya ce ya gina masa benen da ba a taba ganin irin sa ba a tsawo yace fa afdal la'alli la'alli atli wa ila ilahi musa fata na shine na haube nan zan kai in hangi ubangijin annabi musa kaga ya yarda cewa ban gida musa na sama kuma ya zata cewa ana iya masa ginin da zai hau sama ya hango ubangijin annabi musa daga dole yana nuna cewa jahilcin ya kai jahilci domin tsakanin ƙasa da sama nisan ba kaɗan ba ne ba ka iya ginin da za ka ce wai har ya kai sama sai da sai da kai ka iya in kai dan ko girman sa zai ga mai ko ina ba to amma shi da sa da jahilcin sa yana iya ginin da zai hau ya kai har sama har ya leka har ya gano gidan annabi Musa wannan sama gida da Musa yana saman sama ta bakwai da tsakaninmu da sama ta ce shekara ɗari biyar kaurin sama shi ma malamai sun sai tafiye shekara ɗari biyar kaurin ta kawai sannan tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu ɗari biyar sama ta biyu zuwa sama ta uku shekara ta biyu shekara ɗari biyar sannan kuma har ka kai sama ta bakwai sama ta bakwai daga nan akwai inda babu wani halitta da ke haurawa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi taba dagawa ya haura ya je wurin ka daga nan gurin har ka kai sidratul muntaha har ka ce ka je ka gano a bangida a nan musa kaya ya ce la'alli a tsalewa ila ilahi musa wa inni la'azon nuhu min alkazini ya ce ni kai da zato na annabi musa yana daga cikin makaryata malaman tasiri suna rawaito a ruwaya cewa ya hau nan ya sa maharba sun hau sama suna ta harba kifau suna ta harbawa sama za su yaki allan annabi musa idan suka harba sai a juyo musu da kibiyoyinsu su dawo da jini sai ce ai ga sun ci nasara sun harbi mutane domin ga alamun jiri sun harbi mutanen sama da wannan na daga cikin wauta ta fir'auna da rashin aiki da hankalinsa kun Allah ta'ala ya dauke masa hanzari ya yi dagawa ya ce shi ne Allah amma Allah ya kyale shi da Allah ya so daga faɗinsa wannan maganar da ya halaka shi amma Allah ya kyale ya aiko mashi da manzo ya ce da shi ku je izhab ila fir'auna innahu tagha ya ce da shi da dan uwansa annabi haruna izhaba ila fir'auna innahu tagha fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kaga Allah ta'ala ba tsoron fir'auna yake ji ba Allah ta'ala ba bukata yake da ita ta fir'auna ya imani ba saboda Allah ta'ala ya sanda zai kama duk azabi ba shi ke bukata na fir'auna ya imani ba a'a amma Allah ta'ala saboda lutsunsa saboda jin kansa saboda Allah bai so ka kafa masa hujja sai Allah ya dauke da fir'auna gudu ya aiko masa da mazo. kuma manzon da yace a karfafa shi da dan uwansa ya karfafa shi da dan uwansa suka tabe su ku gaya masa magana mai tausi da fatan zai tuna zai yi tunani yayi amfani da hankalinsa ya gamsu da magana da kuke gaya masa amma ba duk da haka hakan ba ta yi ba sai tsarin girman kai kamar da da za mu tashi za ta nuna Allah ya ce ya kirkashe ya yi girman kai daga nan ne Allah ta'ala shi ko ya nuna masa ya fi shi ƙarfi Allah ya nuna masa ya fi shi iko Allah ya nuna masa shi ne ubangiji ba fir'auna ba sai Allah ya wulakanta shi kamar da zamu gani a da ke tafe lokaci ya tafi kuma mun dan samu dan tangarda wuta wanda ya dan jinkirtar wanda da karatu to ba da zamu dakata nan insha Allah Allah kai mu gobe zamu ga shi wanda fir'auna

a sa akalla mai jima'a fiye da dubu alba kare ba jima'a dubu ba wani shekaru da ke da muhimmancin wannan wata na ramadana domin shi ya ke cikin ramadana shi zuwa zai ma tambara na shi ke da ke ke ba ta bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu alaihi sallam baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam muhimmancin wannan wata wanda da muna da kusan duk kudu babban juma'a da aka yi ajiya galiban su suna magana ne akan muhimmancin wannan wata da aka wata ne wanda yake dama ta rayuwa kamar da ya zo ga magabata eh, ana shiga imam malik ya ce al'ummomin da suka gabata sun kasance mutum yakan rayu shekara dubu a bayan kasa kamar da da jimalan gaza cewa allah ya babu shekara dubu aka Ka shekara dubu ai ba za ka <laughs> wata dubu ka shekara dubu ai ba za ka iya kai kan aka ce ka zo masallacin ba za ka zo masallaci dai muna so ya dore shekaru aru aru har illa ma sha Allah amma dai ta su kowace da lokacin su Allah ya samu cika da imani kuma Allah ya mana muwafaka ya fi shekarun waɗanda suka gabata sukan shekaru da dama a duniya to amma Allah sai ya shekarun mu. takaita wanda Allah wa mu sai Allah ya bai mana gurbin abubuwan da zamu rike su da shi daga ciki akwai lalatin kadar akwai irin wannan wata na Ramadan to zaka dama ce da Allah ke baka ga rayuwa ka samu kai aiki kadan Allah ya tsanya maka lada ka samu kai aiki kadan ka kamo waɗanda suka wuce ka da ayyuka da yawa ka samu ka tuba da dukkan zulubban da suka gabata aiki zaka yi kalilan sai Allah ta'ala ya kankare maka zulubai da yawa to zaka hakikatan ba lokaci bane na wasa lokaci ne na gaji dantse ka tattara bacci ka bayan sallah sai ka biyan bashin amma da za a yi kokari a samu lokaci da za a yi karatu a samu lokaci da za a ambaci Allah da azkar a samu lokaci da za a yi sallolin qiyamul layli a samu lokaci kuma a yi azumi kuma a tsare azumi ba tsare azumi daga abinci ko abin sha ko sha'awa kawai ba a tsare azumi a tada ga maganganu irin miyagun maganganu da maganganun ƙarya da maganganun zur da wata magana ta habanci da tsegumi da gulma duk waɗannan ana so a yi azumi da gargare gare su to da wannan kenan na haka Allah ta'ala yana cewa kullu amali bin adam lahu illa sawm fa innahu li wa ana ajizi bi aikin da Allah ya ce duk ayyukan mu na namu ne duk ayyukan mu hatta sallah kaga sallah ta fi azumi muhimmanci to amma Allah ya ce sallah ma ta mu wa an yake na cikin ayyukan mu guda shine ajizi to da wannan kada ya nuna mana Allah ta'ala ya sa mu dace kuma Allah ya mana muwafaqa da ayyuka ana alkhairi Allah ya sa mu ci ribar wannan lokuta na wannan wata lokutan dare da wal mutallin alhamdulillah rabbil alamin ya ce za a saka karatun a garkuwa amma ba da lokaci ba ya ce a a garkuwa